السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سننا محمد حسن zabira zuciyar tishiris channel ina ma ɗan uwan musulmi kowa da kowa fatan alkhairi Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya ba mu sa'a da mu marasa lafiyar da asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda kuma suka riga mu gidan gaskiya Allah karbe su Allah subhanahu wataala ya jikan su kuma ya dukan su da rahama kuma da abba Allah ya ta karshen mu kuma da adda lafiya Allah subhanahu wataala ya kara mu da lafiya insha Allah yau ma na fito zan sake lokaci na insha Allah lokaci na shine zan yi kira da shugabannin mu da masu duk waɗanda suke faɗa a cikin Nijar kama daga kan shugaban ƙasar mu Allah subhanahu wataala ya bashi ikon yi mana adalci a matsayin mu na can eh, ƙasa kuma masu kishin ƙasa duk waɗansu waɗanda suke jagorancin mu waɗanda suke faɗa a cikin Nijar waɗanda suke ƙoƙarin yi mana adalci suke ƙoƙarin kare lafiyarmu da kuwa Allah ƙara musu lafiya kuma Allah subhanahu wataala ya kwatanta yi musu yi mana adalci insha Allah ya ba su iko. Yau na fito zan yi magana ne akan eh, abin da yake wakana kan dangane da sojojinmu kuma da can ta'adda. Jama'a yana son tambayi ku a matsayinmu na can Nijar. tun kama shekara ta dubu biyu nake tunanin da sha uku ne ko da sha hudu ne ko ko shekara ta dubu biyu da sha bakwai abin da ya sha takwas sha tara da ake dan ta'addan ga suka shigo a cikin kasashen mu Nijar suke suke kashe mana sojojin mu da Allah kan mu na Nijar yana son yi muku tambaya akai kun taba ganin inda aka turo muna jirgi aka turo jirgi sakamakon an kai matalakawa hari dan a kashe su aka tura jirgi cikin yin wanda goma sha biyar ko ku cikin ɗan mutuka wanda zai je je kare mu na lafiyanmu ba ku taɓa gani ba amma ku dibo shekaran jiya da can uwanmu waɗanda na tera waɗanda suka fito su nuna rashin jin daɗin su da ikon faransa suka shigo mana cikin kasa suke zanga-zanga saboda dangane da suka an fidda su kai tsaye cikin ɗan dukoki kaɗan aka tura jirgi saboda kare iko da faransa kamata ya ce mu ƙyan nijar mu ne idan aka ce aka kai mana hari a cikin kasa ko ko ƙyan jihar da suka kawo mana hari a kawo mana jirgi na gaugawa da zai kama sojojin mu ɗauki waɗanda zai taimaka musu wajen yaƙi amma ku diba ku gani shekaran jaggara nan da aka yi tera talakawa mu suka fito suna zanga-zanga da nuna rashin jin daɗin su dangane da wannan tura da suka shigo cikin mu waɗanda ba sa sanmu mu da karuwa waɗanda ba sa sanmu mu da mu ci gaba a cikin kasashenmu amma su ne aka tura ma jirgin don ya kare su shekarar sojojin mu nawa suna fita suna yaƙi. sai dai ka ji an ce an kashe mana soji saba'in an kashe hamsin an kashe talatin amma baka taba ji an ce gaba turan da aka kashe ba maimakon a ce sojojin mu su da suka je wurin yaƙi suke fita suke fafatuka suke nema yadda za su ka kashen wannan ta'addanci na Nijar yanzu shine aka cewa mu da kanmu a ce wai aka tura ma wai su gashin eh, iko na faransa aka tura jirgi zai kara lafiyarsu kuma mu dai tura an gari ba ma son cikin sama a matsayin wani can kasa mun ce ba ma so dan Allah muna kira shugabannin mu dan Allah ku hidda mun wannan karkaci duk wata shara ta taso sai cikin Niger duk wata karkace da shara zo sai cikin Nijar dan Allah ku fidda mun da su mu samu zaman lafiya sojojin mu na Nijar muna da imani cewa insha Allah za su kare mu na kasar mu kuma za su ba mu tsaro mai kyau amma yanzu ku ba shekaran yi ku gani ikon mu kuma na Nijar kuma sun dawo kuma suke kashe mu da kanmu mu talaka a cikin kasa ana kashe talaka an mai da talaka ba bakin kumi ba an mai da talaka ba bai da wani gata in ba Allah haba shi gabanni wallahi ku tana ranar alkiyama gobe Allah kare Allah subhanahu wataala zan tambayi mulkin da kun ba zan zage shugaba ba sai da yi muku addu'a in ce Allah subhanahu wataala ya baku iko adalci duk wanda bai gane ba akan daidai Allah subhanahu wataala ya mai rushe kan tafarki na gaskiya kuma kan tafarki na gari mu talakawa na muke zaben kuma Allah, ku bisa kujerar mulki in kun so ku muna adalci in kun so ku muna adalci madaka tare tana ci da hakan ga waɗanga turayen da a cikin mu, don Allah a fidda mu da su kuma abin ban takeici a cewa ba a tashi turowar jirgi na kariya shi ba da tsaro sai da mutanenmu mutanenmu na tira suka fito suna zanga-zanga kat turawa su shigo cikin mu za a tura jirgi maimakon lokacin da aka fito ana yaƙi da ta'adda suna kashe mana talaka a ce lokacin da ake tura ake ake tura jirage ya kamata shugabanninmu a ciwon ga ta'addancin ya kuka mana ƙarshen shi dan Allah a kawo wani ƙarshen shi wanga ta'addanci saboda zubar da jini ya yi yawa saboda ko ƙasa mu samu albarkacin ƙasa ko mu samu damannu masu albarka ko mu samu alheruka masu yawa a cikin ƙasa ko zubar da jinin ya isa hakanan, ya kamata a ce an kawo wani ƙarshen wannan zubar da jinin kullum a ce talaka aka sha yau an ce an kashe talaka kaza an kashe mai gari kaza an kashe sarki kaza an kashe sojoji kaza dan Allah wannan ta'addanci in dai Allah subhanahu wataala ya ba ku iko dan Allah ku kawo mana ƙarshen shi ka samu talaka da ba haka Nijar take ba da kowane kasashe suna takamaciya Nijar ita ce da zaman lahiya yau ku jibi kasan mu ta Nijar ita ce Nijar ake zubar da jini ko ina yankin bifa yankin tawa yankin ko ina talaka ya dawo ba yi ba mu dan Allah abin da muke roƙon ku a matsayin mu mu kishin kasa a matsayin mu kasa dan Allah ku kawo mana ƙarshen wannan abin tunda Allah subhanahu wataala ya baku ikon da za iya kare mu kuma ya baku ikon da za ku mana adalci ya baku ikon makamai ya baku ikon komi da hannu ku kuka ce a yi za a yi kuka ce a bari za a bari idan Allah ku nuna maganin wannan abu mu talaka muna son mu samu mu samu zaman lafiya amma abu bai zama kullum a ce kullum ana ta kashe mu talaka ana ta kashe mu talaka kuma an dawo ikon mu suke kashe mu da kansu ikon turawa in dai muna son matakar kasan mu ta Nijar wallahi ta samu zaman lafiya waɗanga turan sun haɗa muna a cikin kasan mu Mali ta fidda nata Burkina Faso ta ce ba ta so Cote d'Ivoire ta ce ba ta so a tattara su karkacin shara dan Allah a maida su kasashen su in aka maida su kasashen su a ba ikon mu makamai masu kyau makamai masu komi a ba su goyon baya a ba su kayan aiki insha Allah da izinin Allah subhanahu wataala wallahi wanga ta'addancin zai zo karshe dan Allah shugabanninmu dan Allah shugabanninmu mu ina kira gare ku duk wani mai faɗa aji ina mashi fatan alkhairi kuma Allah subhanahu wataala ya ba ku ikon yi mun adalci Allah subhanahu wataala ya ba ku ikon kare mu rayukan mu da iyayen mu da talakan mu da ƴaƴan mu da kowa namu Allah subhanahu wataala ya dafa muku salamu wa rahmatullahi wa barakatuh ka kuma da Allah idan wannan bidiyon ya birge ka kai mana share su zuwa ga sauran can kuma kai mana subscribe ka danna